Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da kowa a wannan hoto wata safiyar alhamis da fatan an tashi lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da yadda allah sun kunshi dabarun duniya da dumi-dumin su sai kuma shirin nan naku na muryoyin masu sauraro daga nan sai duniyar mu a yau sannan a ji amsoshin tarbiyya sai mu karkare da afirka yau da fatan za mu kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana.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 a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17560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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gaya zama domin a saurari labarin duniya ta da tahir amiraji. ga labaran duniyan da farko ga kanansu. amurka ta ba da sanarwar kakabawa shugaban gidajen rediyo da talabijin na kasar iran takunkuman tattalin arziki a afghanistan kuma taliban ta haramta a mata fita cikin lambuna da kuma wasannin motsa jiki Sannan za ku ji cewa shugaba baji na ƙasar amurka ya ce daga ukraine ne aka kai wa poland hari da makamai masu linzami yanzu kuma ga cikakkun labaran a wani mataki na hana 'yancin yada labarai gwamnatin ƙasar amurka ta kakaba wa shugaban gidajen rediyo da talabijin na ƙasar iran da kuma shugaban sashen harkokin waje na hukumar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ma'aikatar baitulmalin amurka tana faɗar haka a jiya laraba ta kuma ƙara da cewa za ta aiwatar da wata doka ta kaga bawa mutane shida daga cikin shugabannin hukumar gidajen rediyo da talabijin na kasar iran kamar yadda aka samar da ita dokan a shekara ta 2013 da ta gabata ma'aikatar ta kara da cewa hukumar gidajen rediyo da talabijin ta kasar iran tana watsa muryoyi da kuma hotunan mutanen da aka tilasta kirari da aikata laifuka in ji ta wa'annan takunkuman dai suna zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin kasar amurka ta kasa kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran a rikicin baya-bayan nan inda ta yi amfani da 'yan ta'adda don ta yadda hargitsi da kuma rikici wanda zai kai ga tumbuke gwamnatin kasar kamar yadda take rayawa ma'aikatar kula da ɗabi'u da kuma halaye masu kyau na kasar afghanistan ta haramtawa mata fita zuwa manya-manyan lambuna da suke cikin birni da kuma wasannin motsa jiki a cikinsu tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar ma'aikatar a birnin kabul tana faɗar haka a jiya laraba ta kuma ƙara da cewa yanayin lambuna a tsakiyar gari a halin yanzu sun saba wa shari'a in ji ma'aikatar lambu mafi girma a birnin kabul da babban birnin ƙasar ya yi fayau ka ganin kowa bayan da gwamnati ta ba da sanarwar kafa wannan dokar har ila yau dokar ta haramtawa ma'aikata masu kula da lambunan hanyar samun abinci don zuwan iyalai da yamma suna hutawa a cikin lambunan ya zama hanyar samun kudade a gare su amma a halin yanzu ba wanda kake gani sai mazaje kafin haka dai gwamnatin taliban ta haramta wa mata tafiya cikin kasar sai da muharramin su namiji haka kuma ta rufe makarantun sakandare ta mata kimanin shekara guda kenan shugaban amurka joe biden ya bayyana kasashen membobi a kungiyar g7 cewa harin da aka kai wa poland ranar talata da ta gabata harin makamai masu linzami ne da ya fito daga ƙasar ukraine kamar yadda wata majiya a kawancin ta shaidawa kamfanin dinancin labaran reuters tun da farko dai shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ɗora alhakin harin kan ƙasar rasha ba tare da gabatar da wasu joji ba yana mai kiran ƙasashen nato da su ɗauki mataki kan ƙasar rasha don ganin yadda hare-haren rasha suka fara shafan ƙasashen membobin nato a nata ɓangaren rasha ta musanta kai harin ba wani hari da muka kai a kusa da iyakar ukraine da poland in ji moscow kuma hotuna da kafofin yada labarai na poland suka fitar ba su da wata alaka da rasha in ji sanarwar da moscow ta fitar harin dai wanda nato ta ce tana gudanar da bincike kansa ya yi sanadiyar rayukan mutane biyu a gabacin kasar ta poland masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za a cire tallafin man fetur a watan Yuni shekara ta 2023 mai zuwa ministan kuɗi ta kasance hajiya zainab ahmad ta sanar da haka inda ta ce gwamnati za ta daina biyan kuɗin tallafin man fetur a watan yunin baɗi hajiya zainab ta bayyana haka yayin wani taron manema labarai a abuja bayan kammala taron tattalin arziki na kasar karo na 28 kafafen yada labarai daga kasar sun ruwaito ministar na cewa biyan tallafin kuɗin man fetur ya laƙume naira tiriliyan biyu da digo biyar tsakanin watan janairu zuwa agustan shekara ta 2022 ministan ta kara da cewa kuɗi ne da ƙasa ta karɓi bashin su saboda haka dole ne gwamnati ta dakatar da tallafin iran ta sanata cewa ta kama jami'an leƙe asirin faransa da dama yayin tarzoman da ta ɓarke a ƙasar a baya-bayan nan ministan cikin gidan kasar ne ya bayyana haka inda ya ce an kama 'yan kasashen waje da dama wa'anda suka taka rawar a gani a tarzomar daga cikinsu dai akwai wasu jami'ai na hukumar leƙin asirin faransa kuma za a yi musu shari'a kamar yadda doka ta tanada inji ahmad wahidi da can baya dai hukumar leƙin asirin iran ta sanar da cewa jami'an leƙin asiri na kasar faransa sun yi gurin tuntuɓa tare da kafa wasu ƙungiyoyi domin haifar da zanga-zanga da tarzoma a ƙasar iran a makon da ya gabata dai ministan harkokin wajen faransa katharina colonna ta sanar da cewa ana tsare da 'yan ƙasar faransa guda bakwai a ƙasar iran masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan.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 Assalamu alaikum Radio Iran muryar musulunci mai albarka. To kuna magana da Bilyamin Awar Maji daga karamar hukumar Ningi jihar Bauchi. To muna godiya da wannan dama da kuke bamu mu tofa albarkacin bakin mu. A yau dai ni zan yi kira ne ga yan uwana matasa musamman na ƙasa ta Najeriya da cewa dan Allah mu yi yakin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Kada mu yarda wani ɗan siyasa su riƙa amfani da mu wajen tayar da hankula domin dai zaman lafiya aka ce ya fi sama Yarima dan sarki kuma ba mu da kasar da ta wuce Najeriya dan Allah yan uwana matasa ku yi yakin neman zaɓe cikin gaskiya da adalci da kuma mutunta juna domin dai wayannan yan siyasa da zarar sun ci zaben su sun wuce to ba za wasu ma ba za ka sake ganin su ba sai lokacin da suka sake dawowa nagode radio musulunci da kasar Iran mai albarka mai magana Bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi jihar Bauchi nagode ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio muryar Iran sunana Awal Mijinyo da aka san da Awal daga karamar hukumar kai jihar Kano ina kira ga mahukunta da farko dai kiran da zan yi su san cewar sun dau alkawarin daga ba su cika ba gashi kuma suna shirin ɗaukar wani kirana ga talakawa da masu hannu da shuni mu zamto mutanen da za mu zaɓa su zama su ne jakadunmu na gari fatan mu ala kulli halin shine Allah ka zaɓa mana shugabanni mana garta kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya mana zaɓi mafi alkhairi a huta lafiya na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa katu radio eh, murya musulunci ta Iran sunana na fi babu Nafisa dan wanda zama mun tare Abuja Nigeria. Eh yau na shigo wanga hili da kuke ba mu dama eh ina so in kira ga mu na Afirka musamman ma Niger da Nigeria da Chad da Burkina Faso. Eh nan ina so su kara azama bangaren tsaro saboda abin ya kai ina na ha saboda yanzu har ya kasance eh, ba ta gari kungiyoyi na eh, da suke yaki da gwamnati suna hana mutane yin al'amuran su a cikin walwala ya kai hassan kai ba su amsa naira sai dai zamshi saifa to ta ga hanyar muke kala jinjina mu shugabannin afirka da su yi kokari yin da suke yi su kara saboda ga ba karamin matsala ba ce ba a ce talaka ba noma sai ya biya kuma a ce a kuɗin da yake aiki da su a wurin sai ya canza ya kawo na wata kasa wannan babban hatsari ne na kuna fi babban nafi daga birnin tarayya abuja nigeria. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusa lokal gamin magami ina so ku bani dama domin na faɗi albarkacin bakina a yau abin da ya faru a jihar filato jiya inda mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari da sauran makarraban mulki na mulki da kuma sauran 'yan takarkarun najeriya na jam'iyyar apc suka halarci taro a filato wa'inda aka ta jifan su a da duwatsu ana musu allah ya isa to wannan abu ya zama ma shugabanninmu izina zuwa a wurinsu daga wannan wannan ya nuna musu cewa mutuncin su da kimarsu ya zube ga al'umman da suke jagoranta kuma wannan ya samu asali ne saboda rashin cika alkawuran suka ma al'umma da kuma irin halin da al'umma suke ciki na halin tsadar rayuwa da kunci da rashin tsaro da sauransu amma kuma suka sa kafa suka shure suka shure ba kamar ba su a cikin ƙasa ana ta kira kira kafafen social media na domin a samu sauƙin al'amura suka watsar da su kamar ba a cikin kasar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da Magaram Jamhuriyar Nijar. da tsokaci na ne zan yi shi ne dangance da wani kware-kwaren harin da sojojin Faransa suka kai a jerin wasu 'yan ta'adda. To mu ta fuskar mu a hakikanin gaskiya muna matar Allah wadda da wannan hari da sojojin Faransa suka kai don baya da wani unhwani a ƙasar mu duba da irin shekarun da suka kwashe suna tare da 'yan ta'adda ana ta cuta ma kasashen mu yanzu da suka ji su ya yi kirarin zai tattare barka daga kasashen afirka shine za su rika kai wani hare-hare to mu wannan harin mun tar allah wada da shi assalamu alaikum radio voh tehran me muku magana alkasum ne daga nan agadez a jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan bude wuta da aka kawo karshe tsakanin gwamnatin habasha da 'yan tawayen yankin tigray to gaskiya wannan mataki ne mai kyau amma kuma jan hankalin da zamu yi wajen 'yan kasa habasha musamman ma shugaban kasa habasha rasha sai ya fidda wannan bangarancin siyasa wanda ya kawo wanda ya sa shi ya buɗe ma kofar wannan rikici ba yiwa a ce ƙasa tana zama da lafiya kawai ba wani tashin hankali kuma ba a samu mutanen da ta da hankali ba ka ce ka fidda su daga matsayin da suke rike da na harkar soji duk mai tarihin ƙasa habasha ya san da cewa ɗan yankin tigray sun sha rike matsayi na hafsan soji na ƙasar habasha kenan ka gani su ma sun samu damar da ya sa makamai ba su ba su wahala ba cikin wannan yaƙi kuma idan aka ce gaskiya wannan yaƙi a ci gaba da shi to gaskiya gaskiya gwamnatin habasha tana da kalubale saboda duk mafi yawancin su ba fa yan tawaye bane shi ne na ƙasa habasha su ne suka juye ba suke son a basu yankin Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin kuma masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa biyu har daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum jamhuriyar Miram. iram sunana kadora diga kadan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu kan batutuwan da ke shi mana towa ƙwarya saboda haka ina kira ga gwamnan bauchi abdulkadir bala kauran bauchi ya kamata ya duba mana hanyar daga gadar maiwa zuwa filin shagari gaskiya wannan hanyar ya lalace fiye da yadda ake tunani sakamakon sai ka samu yawanci masu ababen hawa ana samun hatsururruka kan wannan titin saboda haka ya kamata a gyara mana shi domin masu ababen hawa su ji daɗin bi wannan hanya allah ya sa wannan kiran da na ya kai kunna wanda na yi domin shi ra'ayina ta kai shi musulunci miram sunana kadora diga garan fulani waje daga jihar bauchi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Tambare Bari shugaba na fada mazajin daga Nyamai Nijar. To, sanyi ya shigo. Mata ku yi hankali da yara gangana. An za su ta yi lokal ko in ce suku a sa musu kayan sanyi. Kuma ka a yarra a sa musu kaya wanda ba su da yauni. A sa musu kaya masu yauni a rufe musu kansu. Su ta yi lokal su dawo lahiya. Saboda sanyi ya shigo kuma a koma cikin ɗaki a kwana. Ra'ayina kenan. sunana muhammadu dan bare bari shugaba na fada mazajen daga inyamai nijar assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta shiran sunana comrade ibrahim lara gabta karamar hukumar kirika sama jihar jigawa tarayyar najeriya to alhamdulillahi mun samu labarin cewar a yankin jihar zamfara jami'an tsaro na sojoji sun kai wa waɗannan 'yan ta'adda wato kinafas sun kai musu zazzafan hari lamarin da ya sanadiyar har aka samu asarar mutane sama da ɗari da hamsin to wannan matakin mun yi godiya sosai kuma muna roƙon allah ya ƙara wa sojojin mu na najeriya ƙarfin gwiwa domin su je su tunkari dukkanin 'yan ta'adda a dukkanin inda suka a faɗin wannan ƙasa ta mu ta najeriya allah kuma ya ƙara raba kan 'yan ta'adda allah kuma ya ƙara watsa aniyar su yana suke zaluntar mutane allah ya isa allah ya saka wa dukkanin al'umma allah kuma ya sa ƙarshen su ya zo har abadan abada a duniya baki ɗaya da fatan za ku tashi lafiya rediyo rediyo ta shirin sunana kwamaret ibrahim lara gabta salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio iran mai magana hassan lajo umar daga unguwar sabon gari da magaran jamhuriyar nisa na ba ni bani ma zan ke albarkacin na dangane da wani hari da sojojin faransa suka kai a bakin iyakar nijar da mali a yankin tilabiri to gaskiya mu wannan harin da suka kai mun ɗauki abin a matsayin wasan kwaikwayo tunda ba yau ba ba jiya ba wannan kasashe suke fama da har-haren ta'addanci ba mu taba ji ba an ce sun kai dauki ko kuma sun kashe 'yan ta'adda sai a yanzu da lokacin zaman su ya kare a mu kuma a lokacin nan ne za a dinga hutawa a dinga sun kai hari ta sama sun kashe 'yan ta'adda da dama kenan mu wannan wasan kwaikwayon ya ishe mu haka su tattara su bar mana mu na gudu ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar Amen. mai magana lawan alhaji abdu agada sulaja to ra'ayi nan dan bada bisa kan wanga maudi da kuka bada na majalisar duniya ta ce a yau ranar talata mutanen duniya sun cika miliyar takwas to mu ba haka muka so mu so ma muke yi a ce silim kama bisa kan haka silim kama so muke yi mutanen duniya su zama bila adadin ce a kullum karuwa su ce. musamman ga musulmi a ce kullum suna karuwa saboda mu musulmi wanga abin alfahari ne ma ke suna karuwa suna karuwa saboda mai manzo Allah da kansa yake yana sa al'ummar shi da yawaita don yin alfahari da ta ranar tashi. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio BOH radio Iran mai albarka kuna tare da mai sauraron kudu da kullum Benzema da ke nan a gadis jamhuriyar Niger muna godiya da ake bamu dama muna a faɗin albarkacin bakin mu dangance da abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya kenan taruwan da aka yi na G20 bisa kan tsakanin yakin da ake yi Rasha da Ukraine ba a cimma matsaya ba dangance da kowa ya kasa ɗaukar laifin shi ita kiran ta kasa ɗaukar laifinta su rasha sun kasa ɗaukar laifinsu amma abin da ya kamata kowa ɗauki laifin shi shine za a samu a samu matsaya dangantar da wa'ansu suna goyon bayan ukraine kamata yi a zamana a samu matsaya wadda za ta kawo ci gaba da tattaunawa da ake yi sha allahu benzema kenan da kenan a gares jamhuriyar niger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 yanzu kuma ga shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. daɗewar da muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan wata ƙasida da wani marubuci mai suna shar abu nadar ya rubuta a shafin tashar talbijin ta almayadin ƙasida ce wacce take magana akan makamai masu linzami da suka fi sauti sauri da irin ta ƙera za mu ji yadda marubuci yake kallon wannan batu da muhimmancinsa a fagen siyasar wannan yankin da kuma ƙasa da kasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin a daidai lokacin da magautan iran suke amfani da duk wata hanya da za su iya yi domin ganin cewa sun raba ta da karfinta da kuma raurana ta tehran ɗin ta yaya kallabin wani sabon makami mai linzami samfurin balastik wanda ya fi sauti sauri wannan sanarwar da ta fito daga dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran ta sauka a akan zukatan magautan iran din tamka aradu hakan yana nufin cewa jamhuriyar musulunci ta iran ɗin wacce duk da matsin lamba da takunkuman da aka ƙaƙaba mata ake kuma ci gaba da dora mata wasu sabbin takunkuman ba ta daina aiki tukuru a fagen ci gaba ba tana kuma ƙara tsuke tazarar take a tsakaninta da manyan ƙasashe da suka mallaki fasahohi daban-daban da suka hada da ta kera irin wannan makamin marubucin kasidar abu nadar yake cewa tun daga cin nasarar juyin juhalin musulunci na iran ba a samu tsaiko a kan gudaban da mahukuntan kasar suka dora ta a kai ba na ci gaba ta fuskoki da dama fagen kera makamai kuwa ɗaya ne daga cikin waɗannan fagagen da ƙwararru suke aiki tukuru yakin da aka kallafa wa iran da tsawon shekaru takwas da iraki shi ne cikas na farko da magotan juyin musulunci tun a lokacin na jariri suka gindaya a gabansa. sai dai maimakon hakan ya zama wa ita irin ɗin wani cikas sai ya zama mata gobarar titi matasan ƙasar da suka halarci filin daga sun samu ƙwarewa da ta sa suka fara ɗora tuba don samarwa da ƙasar makaman da za ta zama ta dogara da kanta ta iya kare kanta a filin yaƙi. kuma tun gabanin yakin ya zo ƙarshe ne matasan na iran suka fara nuna fasaharsu inda wasu daga cikin makaman da suka fara kerawa aka fara amfani da su to zango na gaba na kawo iran ɗin cikas da magauta ɗin suka gindaya mata shine ƙaƙaba mata takunkumai wannan ma ya fara ne tun daga farko-farkon ranakun cin nasarar juyin musulunci wanda kuma yake ci gaba har zuwa yanzu. wannan yanayin na takura wa iran da ƙoƙarin killace ta fuskoki da dama wani makirci ne da ya haɗa manyan ƙasashen duniya da kuma ƙawayensu na wannan yankin sai na ƙasar ta yi sabo da wannan yanayi da aka jefa ta a ciki ta ci gaba da tafiya a kan gwadaban bunƙasa kanta ta hanyar dogaro da ƙwararrunta na cin gida gina kai da samar da makaman yana a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin fuskantar abokan gaba don haka ta rika kera wa kanta makamai masu linzami samfura daban-daban masu cin gajeren zango da matsakaici yanzu kuma da masu cin dogon zango gabanin wannan makamin mai linzami na ƙarshe wanda ya fi sauci sauri idan ta taba sanar da cewa makamanta masu linzami suna cin zangon da ya kai kilomita 2000 ta kowace kusurwa to sanar da kira wannan makami mai linzami dai ya zo ne a lokacin da ake tunawa da zagayowar shahadar muqaddam tehrani wanda ake ɗauka a matsayin baban makamai masu linzami na iran shi dai muqaddam tehrani ya kasance ɗaya daga cikin dakarun kare juyin musulunci da suka yi kaddafaffen yaƙi makami mai linzami da irin take da shi a tsawon lokacin yaƙi shine scott wanda shi ma ba kirata ba ne kuma zangon da yake ci bai wuce kilomita 300 ba mukaddami tehrani ya fito da shirin samarwa da iran makamai masu linzami da ya fara tun a shekara ta 1984 wanda aka fitar da makami mai linzami na farko samfurin plastic da ke iya cin zango dubu biyu makami mai linzami sananne wanda mukaddami ta hane jagoranci kira shi shine shahab na ɗaya daga nan sai shahab na biyu sai zilzal na ɗaya da na biyu da kuma na uku a shekara ta 1998 ne irin ɗin ta gwada makami mai linzami mai suna zilza na uku wanda zangon da yake ci ya kai kilomita dubu biyu har ila yau mukaddami ya bunƙasa makami mai linzami makami mai linzami samfurin shahab na uku wanda ya sa aka samar da samfurin gadir na ɗari da goma. wanda shi kuma yana cin zango na kilomita 1,800 zuwa 2,000 a shekara ta 2008 ne mukaddami tehrani ya samar da wani makami mai linzami wanda yake amfani da sakararren makami wanda yake amfani da sakararren makamashi da aka baiwa sunan sijil shi kuwa yana cin zango 2,000 zuwa 2,500 a ranar sha biyu ga watan nuwamba na shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ne din wasu abubuwa suka fashe a ɗaya daga cikin cibiyoyin kera makamai masu linzami na iran mukaddamin tehrani da wasu abokan aikinsa da suke auren suka shahada mahukunta a iran da musamman jami'an tsaro sun bayyana cewa abin da ya faru hatsari ne a wannan waje. a lokacin da makin iran suke gogoriyo da dakatar da cigabanta gwarazan matasan iran suna kokarin samar mata da makamai da za su bata kariya makaman na iran kuwa sun tabbatar da ingancinsu tun a wajen gwaji da kuma a filin daga ya zuwa yanzu bayan gushewar gomiya hudu ana cikin tabiyar daga cin nasarar juyin halin musulunci idan din ta zama kyakkyawan misali na ƙasar da ta yin tsayin daka ta gina kanta shi dai wannan makami mai linzami da ya fi sauti sauri da ake magana a kansa yana da wasu sufofi na musamman daga cikinsu da akwai cewa babu wani makami da ke iya kakkaɓo shi saboda tsagwaran saurinsa da hanzarinsa kuma dai wannan saurin nashi ne yake hana wata na'urar rada ta iya kamo shi ko hango shi wannan makamin ya baiwa iran karfi da wani fifiko akan magauta a wannan yankin musamman ma dai haramtacce kasar isra'ila a kuma wannan lokacin da wawaye suke shirin kafa gwamnati a haramtaccen kasar isra'ila kamar sai da yadda sai da hassan nasarullah ya kira netanyahu da jama'a sa a lokaci ɗaya kuma shi wannan makamin yana a matsayin gargaɗi ne ga 'yan sahayuniyar da cewa makamansu da suke bugun kirji da su na iron dome sun tashi aiki a ranar gururru. a fagen kasa da kasa gwajin wannan makamin ya zo ne dai a matsayin ƙara karfi ga ƙawancen da yake fuskanta amurka kama daga rasha zuwa china da kuma iran to sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin namu ƙwararre ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkar mai ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro ga shirin na amsoshin tarbiyya. amsoshin tarbiyya. ar-Rahim. Assalamu alaikum sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin amsoshin tarbiyya shirin wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Kuma Tahir Aminu zai kasance tare da ku kamar yadda aka saba. Madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirin da ya gabata mun fara ansa tambaya dangane da halaccin tawassuli da bayan allah ta'ala kama daga annabawa da manzanni da limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sauran waliyan allah ta'ala mun bayyana cewa kafin haka dai a karni na bakwai hijira kamariya ne ibn taimiyya ya bayyana ya kuma kirkiro ra'in rashin halartar tawassuli da wa'annan bayan allah ta'ala kuma ya fara samun raddi daga malaman da suka yi zamani da shi amma duk da haka wannan gubar ta ibn taimiyya ta ci gaba da yaduwa har bayan zamaninsa sannan gashiyar yanzu ma al'ummar musulmi suna fama da wannan gubar. a wannan zamani a ƙasar saudiya akwai kwamitin malamai masu ba da fatawa da suna addini sun tabbatar da fatawoyin ibn taimiyya har ya kai ga suka rusa gine-gine da aka yi kan kaburburan bayan allah ta'ala a cikin makabartar baƙiya da ke madina suka daidaita su da ƙasa kamar yadda dai kowa yake gani malaman wahabiya a ƙasar saudiya in ba don tsoron mai da martani mai tsanani daga kasashen musulmi ba da sun rusa ginin da ke kan kabarin manza Allah sallallahu alaihi wa sallam don ya saba ra'ayinsu. fatawar kwamitin malamai na saudiya dai dangane da hana tawassuli da bayan Allah zuwa ga Allah dai tana cewa neman taimakon wani Allah ta'ala wajen neman waraka ko neman saukar ruwan sama ko tsawaita rayuwa da abubuwa mai kama da wannan abubuwa ne da suka keɓanci Allah ta'ala wannan duk suna cikin shirka babba kuma wanda ya aikata haka ya fita daga addinin musulunci fatawar ta ci gaba da cewa haka ma neman taimako daga matattu ko kuma halittun da ba a ganin su wanda suka hada da mala'iku da aljannu ko kuma wajen neman amfani ko tunkuɗe mummuna nau'i ne na shirka babba wajen Allah ta'ala kuma Allah baya gafartawa mai yinsa sai wanda ya tuba daga barin hakan don yin hakan nau'i ne na bauta wanda Allah ta'ala kaɗai ya keɓantu da su ita ce fatawa ta 173 a mujalladi na ɗaya wannan dai ita ce fatawar da malaman addini a gwamnatin ƙasar saudiya suka bayar kan batun tawassuli da bayan Allah sai dai raddi ga wannan fatawar sun hada da cewa wa'anda suke tawassuli ko kuma suka neman taimako daga wani daga cikin bayan Allah ta'ala ba wa'annan bayan Allah suke roƙo ba kuma in matacce ne ma ba shi suke roƙo ba tawassuli ne suke yi da shi zuwa ga Allah ta'ala don haka Allah ta'ala ne suke roƙo amma tare da tawassuli da darajar da wannan bawan Allah annabi ne ko manzo ko wani Allah raye ko matacce yake da shi a wajen Allah don matsayinsa a wajen Allah ta'ala yana roƙon Allah ta'ala ya biya masa bukatarsa wannan ba bautar wani Allah ba ne a'a sai dai bautar Allah ne ta'ala don shi ne mai bayarwa annabawa da sauran bayan Allah ta'ala masu shiga tsakani ne kawai amma ba su suke bayarwa ba kuma ba su ne ake roƙo ba suna ta wasuli ne da wa'annan bayan Allah wannan kuma bai saba wa addinin musulunci ba kai banda ma haka Allah ta'ala ya buƙaci muminai da su nemi wasila zuwa gare shi daga bayansa tsarkaka masu daraja a wajensa inda yake cewa ya ku wa'anda suka yi imani ku ji tsoron Allah sannan ku nemi wasila zuwa gare shi cikin suratul ma'ida aya ta 35 har ila a wata ayan Allah ta'ala na cewa waɗannan su ne suke roƙo suke neman wasila zuwa ga ubangijinsu cikin suratul isra'i aya ta 57 daga nan za mu gane cewa hanyoyin neman wasila zuwa ga Allah ta'ala suna da yawa amma annabawa da manzanni da limaman masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne a gaba gaba da kowa wajen cancanta a yi wasila da su don samun biyan bukata a wajen Allah ko kuma don kama kafa da su zuwa wajen samun bukata daga wajen Allah ta'ala wasu malaman shi'a suna ganin ibn taimiyya ya kirkiro wato hana tawassuli ga bayan Allah don neman abu wajen Allah don ya ga yadda 'yan shi'a suka dage wajen tawassuli da manzan Allah sallallahu alaihi wa da kuma iyalan gidansa masu tsarki kuma suna kaiwa ga biyan bukatunsu don haka ya rufe kofa ga mabiyansa don ko sun yi tawassuli da mutanensu ba sa samun biyan bukata ta masu a cikin shirin na gaba za mu kara warware wannan matsalar a nan kuma za mu dasa a cikin shirin na yau sai kuma ta fito idan lakai mu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun sa sai ga zama domin aji shirin afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka to shirin a yau zai mai da hankali ne kan buƙatar da afirka ta gabatar ta neman zama memba ta dindindin a ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ta duniya cewa da g20 hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Marilla, kamar da watakila wasunku suka ji da farko shirin a yau na duba bukatar Afirka ne ta neman zama memba ta dindindin a kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta duniya cewa da G20. Shugaban kungiyar tarar Afirka a wannan karo kana kuma shugaban kasar Senegal Macky Sall ne ya mika wannan bukatar. Inda bukaci Afirka ta zama memba ta dindindin a kungiyar ta G20. shugaba sal ya gabatar da jawabi a wurin taron mai taken tsaron abinci da makamashi da aka gudanar a wani bangare na taron kolin kasashen na g20 da aka gudanar a bali kasar indonesia mr sal ya yi nuni da cewa afirka babbar abokiya ce ta ƙasa da ƙasa ba za a tantama akan hakan ba ya ce nahiyar ita ce ta takwas a fannin tattalin arzikin cikin gida a duniya shugaban na kungiyar tarar afirka ya tunatar da cewa afirka na da fiye da kashi 60 cikin 100 na filayen noma a duniya ya kuma bayyana cewa yawan al'ummar nahiyar zai kai yi biliyan biyu da dugu biyar a shekarar 2050 ya ce ina gayyatar abokan aiki na da su ɗauki mataki kan kasancewar afirka ta zama memba ta dindindin a ƙungiyar ƙasashen ta g20 bisa la'akari da waɗannan hujjoji da yake nazari game da samar da abinci da makamashi a nahiyar shugaba sal ya jaddada cewa tattalin arzikin kasashen afirka yana cikin mawuyacin hali saboda sun dogara ne da kasashen waje makisal ya bayyana cewa mutane miliyan biyu da dugu biyu na fuskantar yunwa a yankin sahel ya kuma ce ya kamata a bada fifiko wajen samar da hanyoyin samar da kayayyaki a duniya cikin daidaito da kuma haɗin kai yayin da yake jaddada gaggawar sauya tsarin makamashi sal ya kuma yi nuna da cewa nahiyar afirka na mutunta yarjejeniyar sauyin yanayi ta paris shi dai taron kolin na g20 karo na goma sha bakwai ya nanata ƙudurin haɗin gwiwa domin shawo kan ƙalubalen tattalin arzikin duniya cikin wata sanarwa da aka fitar a ƙarshen taron na yini biyu shugabannin ƙasashe mambobin ƙungiyar sun ce haɗin gwiwa ya zama wajibi domin farfaɗo da tattalin arzikin duniya da shawo kan kalubale da gina tubalin raya tattalin arzikin duniya mai karfi bisa daidaito kuma mai daurewa mambobin kungiyar sun bayyana su na mara baya ga kasashe masu tasowa musamman matalautan kasashe da kasashe masu tasowa da ke kananan tsibirai yayin da ake tunkarar kalubalen duniya da cimma muradun ci gaba masu ɗorewa shugabannin sun kara da cewa za su hada hannu domin ganin duniya baki ɗaya ta farfado cikin juriya da karfi da samun ci gaba mai ɗorewa da zai yi samar da guraben ayyukan yi da safiyar ranar talata ne aka bude taron kolin shugabannin kasashe na mambobin ƙungiyar ta g20 karo na 17 taron da aka tsara zai mayar da hankali kan batutuwan da ke jan hankalin duniya kamar farfado da tattalin arziki da inganta tsarin kiwon lafiya da batun sauyin yanayi yayin taron na yi yini biyu mai taken farfadowa tare farfadowa cike da kuzari ana fatan shawarwarin da aka yi za su sauya alaka zuwa ga amfani da na'urori masu kwakwalwa da batun samar da isasshen abinci da makamashi sassan ƙasa da ƙasa dai na fatan manyan ƙasashe masu wadata za su ƙarfafa tsarin gudanarwa a fannin manufofin bunƙasa manyan sassan tattalin arziki da ingiza cuɗanyar sassa daban-daban da ƙara buɗe kofa da tafiya tare da kowa da haɗin gwiwar tuma moriyar bai ɗaya tun a shekarar 1999 ne aka ƙaddamar da gungun na g20 ƙungiyar ta zamo muhimmin dandalin haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa a fannonin raya hada-hadar kuɗaɗe da tattalin arziki ƙungiyar na da ƙasashe mambobi goma sha tara da kuma ƙungiyar tarayyar turai To za mu kuma tabo wasu batutuwa da suka shafi taron koli kan sauyin yanayi da gudana a birnin Sharm el Sheikh na kasar Masar. Kasar Masar da ke shugabantar taron sauyin yanayin na COP27 da hukumar samar da abinci ta raya aikin gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya cewa da FAO sun kaddamar da wani shirin raya aikin gona da samar da abinci domin taimakawa al'ummomi mafiya rauni. Cikin wata sanarwa da aka fitar shugabannin taron na COP27 da bangarorin da suka rattaba hannu kan yarjejen sauyin yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya. ya ce shirin wanda aka yi wa lakabi da sauyi mai daurewa a bangaren samar da abinci da aikin gona wato fast zai sauya tsare-tsaren aikin gona da na samar da abinci ta da zai samar da nasarori uku da suka shafi jama'a da yanayi da kuma halittu shugabancin na cop 27 ya ci abubuwan da shirin na fast zai mayar da hankali kansu su ne samar da kuɗi da ilimi da fasahohi da da kuma manufofin tallafi da tattaunawa a shugaban taron na cop 27 kuma ministan harkokin wajen masar sami shukri ta hanyar shirin za a haɗa kan kasashen duniya domin samar da hanyar samun kuɗaɗe domin kara juriyar sauyin yanayi da gaggauta aiwatar da sauyi da ake bukata a tsare-tsaren aikin gona da samar da abinci to sai dai shugabannin kasashen afirka da dama sun soki ƙasashen yammacin duniya game da abin da suka kira rashin aniyar su ta tallafawa nahiyar kamar da suka yi alkawari da kuɗaɗe na aiwatar da shirin na yakar sauyin yanayi shugaban tarayyar najeriya muhammadu buhari na daga cikinsu inda ya bayyana cewa afirka na da hakkin neman diyar yanayi daga kasashen na yamma sashen yanar gizo na jaridar washington post ta amurka ya buga wani sharhi mai taken kaucewa yin magana game da sauyin yanayi da afirka wanda shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi a ranar tara ga watan nuwamba sharhin ya yi nuna cewa ana yawan samun yawaitar ambaliyar ruwa a ƙasarsa amma bai kai wanda aka fuskanta a baya bayan nan ba a bana jihohi 34 daga cikin 36 na najeriya ne lamarin ya shafa sannan sama da mutane miliyan 1.4 sun rasa su buhari ya fada a cikin sharhin cewa da yawa daga cikin takwarorinsa sun ji takaicin munafunci da rashin ɗaukar nauyin da kasashen yamma ke yi gwamnatocin kasashen yammacin duniya sun sha kasa cika alkawarin da suka ɗauka na samar da dala biliyan 100 a duk shekara a matsayin tallafin shawo kan tasirin sauyin yanayi don taimakawa kasashe masu tasowa wajen daidaita kalubalen yayin da ajandar cop 27 ke nuni da bukatuwar diya ga asara da lalacewar al'amura sakamakon sauyin yanayin amma kasashen yamma sun yi shiru akan wannan bukata afirka ita ce nahiyar ta fi kusa da kawo ƙarshen matsalar fitar da iskar carbon kuma ba afirka ce ke jawo matsalar ba amma ita ke danna kudarta game da hakan don haka a cewar shugaban na najeriya taron na bana ya kamata ya zama mafarin dukkan shawarwari shi ma shugaban kasar uganda yoweri museveni ya zargi kasashen yamma da baki biyu da kuma munafurci musamman idan ana batun sauyin yanayi a wani sako da ya wallafa a shafukan sada zumunta shugaba museveni ya bayar da misali da batun rushe wata cibiyar samar da lantarki ta hanyar iska a jamus domin faɗaɗa wutar lantarki ya bayyana cewa wannan wani abin dariya ne idan ana batun cika alkawuran sauyin yanayi Mr. beni ya ce kasashen turai na jin daɗi su kwashe albarkatun kasashen Afirka domin amfanin makamashinsu amma ba sa so a samu ci gaba a Afirka ta bangaren albarkatu irin su fetur da kuma kwal wanda mutanen Afirka ke amfani da su. To a bangare na biyu na wannan shirin za a cewa kasashe na cigaba da kirayen ganin an mutunta yarjejen da aka cimma tsakanin bangarorin da ke rikici a kasar Habasha bayan yarjejen da aka cimma tsakanin gwamnatin Habasha da kuma kungiyar 'yan tawayen Tigray ta TPLF. Kasashe da dama da kungiyoyin kasa da kasa sun fitar da sakonnin taya murna. Sakataren jiran na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa yarjejeniyar wani mataki ne mai matukar muhimmanci na kawo ƙarshen yakin da ake gwabzawa ya kuma yi kira ga dukkanin 'yan habasha da kuma kasashen duniya da su goyi bayan aiwatar da yarjejeniyar sakataren harkokin wajen amurka antonio blinken ya bayyana cewa sun yaba wa kungiyar tarar afirka bisa kokarin da ta yi na musamman a yarjejeniyar babban jami'in hulɗa da kasashen waje da manufofin tsaro na kungiyar tarar turai joseph borrell ya bayyana cewa akwai buƙatar aiwatar da yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu cikin gaggawa sannan kuma muhimmin abin da ya sa a gaba shine samar da agajin shin kai da kuma ci gaba da gudanar da ayyukan yau da kullum a dukkan yankunan da abin ya shafa ita dai gwamnatin habasha da kuma kungiyar ta tplf sun ci mai jijiya ne kan kwanci mara da mai da doka da oda da kuma ci gaba da kai agajin jin kai rikicin da aka yi tsakanin sojoji da 'yan tawayen tplf a kasar ta habasha wanda ya fara a watan nuwamban shekarar 2020 ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba dubbai da gidajensu kungiyar ta tplf wacce ta taka rawar gani a siyasar kasar na wani dan lokaci ta fice daga kawancan bayan da firayim ministan kasar abi ahmed ya hawo karagar mulki a shekarar 2018 ya kuma ki shiga sabuwar jam'iyya mai mulki fusatar da kabilun amhara da omoro waɗanda su ne mafi yawan al'ummar kasar suka yi wa kungiyar ta tplf da suka zarga da nuna wariya na tsawon shekaru ya haifar da rikicin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 ga takaitattun labarin duniya ta da tahir raji a wani mataki na hana 'yancin yada labarai gwamnatin ƙasar amurka ta kakaba wa shugaban gidajen rediyo da talabijin na ƙasar iran da kuma shugaban sashen harkokin waje na hukumar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ma'aikatar baitulmalin amurka tana faɗar haka a jiya laraba ta kuma kara da cewa za ta aiwatar da wata doka ta kagaba wa mutane shida daga cikin shugabannin hukumar gidajen rediyo da talabijin na kasar iran kamar yadda aka samar da ita dokan a shekara ta 2013 da ta gabata ma'aikatar ta kara da cewa hukumar gidajen rediyo da talabijin ta kasar iran tana watsa muryoyi da kuma hotunan mutanen da aka tilasta kirari da aikata laifuka in ji ta wa'annan takunkuman dai suna zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin kasar amurka ta kasa kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran a rikicin baya-bayan nan inda ta yi amfani da 'yan ta'adda don tayar da hargitsi da kuma rikici wanda zai kai ga tumbuke gwamnatin kasar kamar yadda take rayawa. ma'aikatar kula da ɗabi'u da kuma halaye masu kyau na ƙasar afghanistan ta haramtawa mata fita zuwa manya-manyan lambuna da suke cikin birni da kuma wasannin motsa jiki a cikinsu tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar ma'aikatar a birnin kabul tana faɗar haka a jiya laraba ta kuma ƙara da cewa yanayin lambuna a tsakiyar gari a halin yanzu sun saba wa shari'a in ji ma'aikatar lambu mafi girma a birnin kabul dai babban birnin ƙasar ya yi fayau baka ganin kowa bayan da gwamnati ta ba da sanarwar kafa wannan dokar har ila yau dokar ta haramtawa ma'aikata masu kula da lambunan hanyar samun abinci don zuwan iyalai da yamma suna hutawa a cikin lambunan ya zama hanyar samun kudade a gare su amma halin yanzu ba wanda kake gani sai mazaje kafin haka dai gwamnatin taliban ta haramtawa mata tafiya cikin kasar sai da muharraminsu su namiji haka kuma ta rufe makarantun sakandare ta mata kimanin shekara guda kenan shugaban amurka joe biden ya bayyana kasashen membobi a kungiyar g7 cewa harin da aka kai wa poland ranar talata da ta gabata harin makamai masu linzami ne da ya fito daga ƙasar ukraine kamar yadda wata majiya a kawancin ta shaidawa kamfanin dinancin labaran reuters tun da farko dai shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ɗora alhakin harin kan ƙasar rasha ba tare da gabatar da wasu joji ba yana mai kiran ƙasashen nato da su ɗauki mataki kan ƙasar rasha don ganin yadda hare-haren rasha suka fara shafan ƙasashen membobin nato a nata ɓangaren rasha ta musanta kai harin ba wani hari da muka kai a kusa da iyakar ukraine da poland in ji moscow kuma hotuna da kafofin yada labarai na poland suka fitar ba su da wata alaka da rasha in ji sanarwar da moscow ta fitar harin dai wanda nato ta ce tana gudanar da bincike kansa ya yi sanadiyar rayukan mutane biyu a gabacin ƙasar ta poland masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za a cire tallafin man fetur a watan yuni shekara ta 2023 mai zuwa ministan kuɗi ta kasar ce hajiya zainab ahmad ta sanar da haka inda ta ce gwamnati za ta daina biyan kuɗin tallafin man fetur a watan yunin baɗi hajiya zainab ta bayyana haka yayin wani taron manema labarai a abuja bayan kammala taron tattalin arziki na kasar karo na 28 kafafen yada labarai daga kasar sun ruwaito ministar na cewa biyan tallafin kudin man fetur ya lakome naira tiriliyan biyu da ɗigo ɗari tsakanin watan janairu zuwa agustan shekara ta 2022 ma sauraro da haka muka zo ƙarshe abin da za iya gabatar muku a wannan lokacin da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara. sai dai kafin mu karkare baki dami ban kwana da kuma muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu.